Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau tara ga watan Juwan na dubu biyu da ashirin sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau ne aka kaddamar da wata kwambala domin kafafen yada labarai da 'yan jarida na niger a ƙarƙashin jagorancin hukumar sadarwa CSA da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. Ƙungiyar lauyoyi na niger ta yi kira ga shugaban ƙasa ya shiga tsakani domin sulhunta alƙalai da ma'aikatar ministan shari'a. A shirin rahotanninmu na ranar Talata mata da kyautata rayuwa likitan yara abubakar sumaila na da bayani a game da shaushawa daura da na ma'aikatar kula da rigakafi wato pev covid-19 duka yaro ya kasance zakara cutar covid-19 matsala ce ga 'yancin yara wannan shine taken wata kwambalar kafafen yada labarai ta 2020 domin kafafen yada labarai da 'yan jarida na nijar da aka kaddamar a yau wannan kwambalar da ke samun tallafi daga hukumar sadarwa tare da haɗin gwiwar asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya manufarsa ita ce kawo goyon baya ga kokarin kare hakkin yara a cikin yanayin cutar coronavirus shugaban hukumar css dr kabir sani ya yi bayani Makasudin wannan gasa shine tallafawa shawari da ke shafar 'yancin kananan yara a cikin yanayin rikici da ke da nasaba da wannan annoba ta coronavirus da kuma kawo fahimta cikin kafofin watsa labarai bullo da dubarun bunƙasa 'yancin yara a tsawo ko bayan wannan matsala. Gasar an buɗe ta ga 'yan jarida masu ba da labarai masu shirya masu gabatar da shirye-shirye na radio da talabijin da na jaridu da na yanar gizo za ta shafi ayyukan da aka shirya tsakanin 19 ga watan Maris ranar labarin mutum na farko mai cuta. cutar covid-19 a Nijar zuwa 19 ga watan Oktoban shekara ta 2020. 'Yan takara sai sun cika waɗannan sharuɗa su kasance ƙwararrun 'yan jarida suna aiki a cikin wata kafa akai-akai ta gwamnati ko mai zaman kanta na talabijin da rediyo da jaridu da yanar gizo. Wannan gasa da muka ɗauki niyya ta biyo bayan wata kyakkyawar hulɗa da ƙungiyar UNICEF domin bunƙasa aikin jarida cikakke da ke la'akari da matsalolin al'ummar Nijar masu kallo masu saurare ko karantawa musamman ma na kafofin sadarwa. Ƙungiyar lauyoyi na Nijar ta ce ta damu da musayar maganganu ta hanyar kafafen yada labarai tsakanin ofishin ministan shari'a da ƙungiyar alƙalai na Nijar Saman. A wata sanarwa da ta bayyana a yau a nan Yamai, ƙungiyar lauyoyin ta ce ta gano abin da ta kira musamman keta ka'idodin rabuwar iko da kuma 'yancin shari'a. Ƙungiyar ta buƙaci shugaban ƙasa ya sa bakinsa domin warware wannan takaddama. Maitar Umaru Bubakar shugaban ƙungiyar lauyoyin wato na Nijar na ɗauke da bayani. Rukunin alkalan shari'a na ƙasar Nijar a kan yanayi mai ɗaukar hankali kan faɗi um in da ke wakana ta hanyar kafofin labaru tsakanin harabar ministan shari'a da sandika mai zaman kansa na jujojin ƙasar Nijar saman. Rukunin alkalan shari'a ya ƙididdige al'amuran taka 'yanci mai tsananta akan sharaɗin ƙayyadewar iyakar iko sun alamantu ne musamman a akan hannun takawar shari'an da ba a iya canzawa matsayin jujojin haraba dangance da yanda ƙasar kasancewar majalisar koli ta alkalanci take yanzu baya da fasalin da ke iya tabbatar da 'yancin alkalancin shari'a don haka yana tambayar shugaban ƙasa ya tabbatar da ƙayyadewar iyakar iko da 'yancin alkalan shari'a yana tunasarwa alkalai da 'yanci yana tare da halin tabi'ar jujin kansa yana kira ga yin tattaunawa ta gari cikin amincewar kowane ne tare da mutunta sharuɗa don a samu kwanciyar hankali a cikin fadar masha'aranta. sama da watanni uku bayan taronta na ƙarshe majalisar sasanta al'amurin siyasa ta ƙasa sai ndp za ta shirya wani taron gaggawa a ran juma'a sha biyu ga watan juwan a palais de congrès dangane da labarai kan kula da annobar cutar coronavirus da kuma inda aka kwana a game da shirye-shiryen zabubuka sakataren dindindim na cndp ya bayyana cewa a taron jam'iyyun siyasa za su tattaunawa da shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta Sani. yahya garba ya yi wa musa hassan ƙarin haske Batu na farko ya shafi samun labarai bisa kula da wannan eh, annoba ta corona. Na biyu kuma samun labarai akan ci gaba da shirye-shiryen zaɓe da dai sauran batutuwa. Muhimmancin haka shine canza yawu tare da hukumar Seni. Saboda shugaban hukumar zaɓe Seni an gayyace shi zai zo ya yi jawabi akan ci gaba da shirye-shiryen zaɓe. Shine ma aikin CNDP. Guri ne na canza yawu tsakanin jam'iyyun siyasa. Sannan guri ne ne na biya sau da kafa akan tsare-tsaren zaɓe. Abu ne mai mahimmanci saboda taro na CNDP na baya-bayan nan. Ya yi magana ne akan haka. Kenan dama ce ga jam'iyyun siyasa su saurari shugaban hukumar zaɓe Sini. Su tattauna akan ci gaban tsare-tsaren zaɓe. A takaice dai waɗannan su ne abubuwan da za a tattauna a kansu. Dubun dubatar 'yan kasar Mali sun yi zanga-zanga a ran Juma'a biyar ga watan Juwan a birnin Bamako domin yin Allah wadda da mulkin shugaban Ibrahim Bubakar Keta tare da kira a gare sa ya yi marabus. Daga cikin masu zanga-zangar mafi yawa sun karbi kiran Imam Muhammadu Diko ne wani babban malamin addini a kasar ta Mali. Tarnan Fudai Ahmed ya tuntubi Ali Tunkara malami a jami'ar Bamako ta wayar tarho domin fahimtar shigar malaman addini a cikin zanga-zangar siyasa. Fitora masu addini a fagen siyasar Mali ba abu bane wanda ke bada mamaki ga duk wanda ya san tarihin baya-baya na Mali. Ko tuna kuma shugaba Amadu Tumani Ture, 'yan siyasar Mali sun buƙaci ƙuri'un masu addinai domin su kawo musu babban tallafi. Masu addini sun ɗauki muhimmin wuri a yau a fagen siyasar Mali. Idan ka saurari da kunnan basira kalamai zazzafa na Mahmudu Piko da makarabansa daga cikinsu ba wanda ya taɓo batun aiwatar da shari'a kuma daga cikinsu ba wanda ya musunta dokokin ƙasa fitowarsu ba ta da tantama kenan amma baya da haka waɗannan shugabannin addinai suna girmama dokokin ƙasa sama da mako ɗaya da komawa makarantu a yankin kula da ilimin ƙananan makarantu na filinge ana yabawa da yadda 'yan makaranta ke halartar azuzuwa mai kula da wannan tsari da ya shafi gunduma biyar na jihar tilibiri ya bayyana cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin karatu ya wakana kamar yadda ake so sannan kuma ana mutunta matakan rigakafin cutar coronavirus sai mu saurari wi abdulkarim a wadda ta hada mu da shi ta wayar tarho. ba a cewa kowa da kowa ya zo amma abin da ya zo ana yayin wani da shi kuma ana ya ikra insha Allah da yake muna cikin lokaci na damana ba a rasa iyaye da suka ja diyansu ba saboda aikin gona ko ba a rasa hakanan amma waɗanda sun ka bar yaran sun ka zo sun yi waɗanda sun ka jaye to domin mun ta mun yi musu wayewa kanu muna faɗa musu a zo lakwarkin nan yi. waɗanda da dan shakku kuma suna bar yaran a zakwa lakwa mafi yawa dakunan karatun na haki ne wani mata kai aka ɗauka don ganin cewa an kare su akwai bashi bashi da gwamnati ya bada sai a rihe sama in kuma kara zalla ne sai a kiwaye duka a rihe sai a sa bashi bashi nan kuma na kwarai ne waɗanda gwamnati ya bamu ba su yoyo babu wani risk a ce ruwa ta yi yoyo in ana ruwa inda ya kamata a bada dai an bada daidai gwargwado to a wannan yanayi kuma na annobar coronavirus an ce sai an saka tazara tsakanin mutum da mutum ya ana mutunta wannan a cikin makarantu mm. yara ba a game su tsakanin yaro da yaro ana sa kamar metar guda na biyu kuma akwai dispositif na wanke hannu da an miliyar eh, wato 139.38 ardin kudaden da aka kara kenan a kan kasafin kudin farko na nishar domin yaƙi da cutar coronavirus ta hakan kasafin ya tashi daga miliyar 2,266.15 zuwa miliyar 2,405.53 kamar yadda jaridar lissahel ta ranar 9 ga watan juwan ta ruwaito. an kada kuriyar amincewa da karin kasafin kuɗin ne jiya a majalisar dokoki ta ƙasa a nijar yanayin cutar coronavirus na inganta a jiya daga cikin mutane goma sha uku da aka yi wa gwaji ba ɗaya wanda aka samu ya kamu da cutar kuma ba a samu rasuwa ba a cewar sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lahiya ta ranar 8 ga watan juwan kawo ranar jiya mutane 973 aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar daga cikin cikinsu 39 suna jinya 869 sun warke yayin da 65 suka rasu. A cikin tsarin rahotanninmu kan maganar soyayya wajen yara a Nijar ga bayanin Abdulaziz mai shekaru goma sha hudu da ke garin Arlit a zantawar shida Usman Umaru. Sunana Abdulaziz Isuf sai na garba. nan garin niki arlit shekara ta sha hudu kamar sha shida haka kana iya soya arme kuma in ka kai ishirin ko kuma ishirin da wani abu haka sai wani kana iya yin arme a wani da budurwa saboda ni yaro ne ban kaiwa. matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu. Ina kwana Alhaji na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba Alhaji, ina ka samu wanga labarin. To to me kake nufi? Alhaji, saurara ni sosai. Wa'anga kayan ba sa da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini menene waɗannan matakai? Ala Dauda, masanan kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi. Idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki a kaucewa ma'amula da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ne na sosai kamun a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. a daura da shawar da ma'aikatar rigakafi ta nijar ta pep ke kula da su akwai nau'in shawa da ake samu a gidajen sayar da magunguna wato farmasi kamar shawar rigakafin cutar sankarau likitan yara abubakar ya bayyana cewa shawar rigakafin sankarau na da muhimmanci sosai abubakar samaila likitan na yara ya yi wa maryama gello karin bayani ya le vaccin orpev orpev akwai sinadaran shaushawa da ake cema orpev orpev ana nihin sinadaran shaushawa da gwamnati bai sanya ba ga jerin wa'anda za a wa al'umma shaushawa da su amma akwai a cikin shagunan sai da magunguna farmasi inda masu hali ke iya zuwa neman wa'annan sinadaran shaushawa kuma su sa ma yaran nasu da wani shaushawa ne ake nufi essentiellement ici takamaimai anan zan magana kan sinadarin rigakafin cutar sankarau inda pev abin da take yi ta fuskar cutar sankarau shine shaushawa sinadarin rigakafin cutar samfarin A. alhali ko idan aka dibi cutar sankarau din fasalin nata iri-iri ne saboda wannan kwayar cutar ta a ita ke haddasa cutar sankarau mafi yawa a ƙasar Nijar da yake tana canza kala lokaci zuwa lokaci don haka ne yin shaushawar orpev wajibi ne a yi shi ta sinadarin quadrivalent. Me ake nufi da quadrivalent? Quadrivalent sinadarin shaushawa ne da ya haɗa rigakafin mafi yawan kwayoyin cutar da ake fuskanta su hudu ne masu haddasa cutar sankarau. Akwai menango A, C, Y da W135. Ana samun waɗannan sinadarai a cikin shagunan sai da magani farmasi duk masu hali na iya zuwa su saya a wa yaran su kuma akwai maimacin tenta daga bakin wata goma sha shida kuma kai a kai dangance da yadda halin yanayin yake ana iya buƙatar yin wasu shaushawar kamar shaushawar karin bau shaushawar cutar anta shi yasa yana da mahimmanci a ringa bibiya yaro kan shaushawar da suka dace ta hannun kwararren jami'in kiwon lafiya da zai ba ku bayani kan amfanin wa'annan sinadaran shaushawar. Zan yi amfani da wannan dama in yi magana kan shaushawar da ake ma mace rigakafin cutar dahi. Mace mai juna biyu ma tana da tsarin ranakun shaushawa kenan? Eh, kwarai kwa akwai kalandar shaushawar su don akwai wata fuskar cutar dahi tsananin haɗari wajen yaro ita ce cutar dahi tetanus neonatal cuta ce da zaran ta bayyana sa'ar ci gaba da rayuwa kalilan take don haka ake son mace ta samu rigakafin sanu-sanu sinadaran kariyar su shige ta kuma su taimaka mata don kare dan nata. Madala masu mu karshen labarin kenan na maraicen yau a huta lahiya. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu. a Zender. Tare da gaskiya FM lamba 89.5 a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba 200.1 a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba 99. Studio Kalangu.